Ishaya Sura arba'in da biyu Bawan Ubangiji Ga bawana, wanda na ɗaukaka, zaɓaɓɓen nan nawa, wanda nake jin daɗi, zan sa ruhuna a cikinsa, zai kuwa kawo adalci ga al'ummai, ba zai yi ihu ko ya tā da murya, ko ya ɗaga muryarsa a tituna ba, Iwon da ta tanƙware ba zai karye ta ba, ba zai kashe lagwani mai hayaƙi ba. cikin aminci zai kawo adalci, ba zai kasa ko ya karai ba, sai ya kafa adalci a duniya, cikin dokarsa tsibirai za su sa zuciya ga abin da Allah Ubangiji ya ce, shi da ya halci sammai ya kuma miƙe su, wanda ya shimfiɗa duniya da dukkan abin da ya fito cikinta, wanda ya ba mutanenta numfashi, da rai ga waɗanda suke tafiya a kanta, ni Ubangiji na kira ka cikin adalci, zan riƙe hannunka, zan kiyaye ka in kuma sa ka zama alkawari ga mutane, haske kuma ga al'ummai, don ka buɗe idanun makafi, ka ’yantar da kamammu daga kurkuku, kuma ƙunce ɗaurarru kurkuku masu zama cikin duhu. Ni ne Ubangiji, sunana ke nan, ba zan ba da ɗaukakata ga wani ba ko yabona ga gumaka. Duba abubuwan da sun tabbata, sababbin abubuwa kuwa nake furtawa, kafin ma su soma faruwa, na sanar da su gare ku, waƙar yabo ga Ubangiji Ku rera sabuwar waƙa ga Ubangiji, ku yi yabonsa daga iyakar duniya, ku da kuke gangara zuwa teku da kome da yake cikinta, ku tsibirai da waɗanda suke zama a cikinsu, bari hamada da garuruwanta su tā da muryoyinsu, bari wuraren zaman da Kedar ke zama su yi farin ciki, bari mutanen Sela su rera don farin ciki, bari su yi sowa daga ƙwanƙolin duwatsu, bari su ɗaukaka Ubangiji kuma su yi shelar yabonsa a tsibirai, Ubangiji zai fita ya yi yaƙi kamar mai ƙarfi, kamar jarumi zai yi himma, da ihu zai tā kirarin yaƙi, zai kuma yi nasara a kan abokan gabansa. Na daɗe ina shiru, na yi shiru na kuma kame kaina, amma yanzu, kamar mace mai naƙuda, na yi ƙara ina nishi ina kuma haki; zan lalatar da duwatsu da tuddai in busar da dukan itatuwansu, zan mai da koguna su zama tsibirai in kuma busar da tafkuna; zan yi wa makafi jagora a hanyoyin da ba su taɓa sani ba, a hanyoyin da ba a saba ba zan bishe su. Zan mai da duhu ya zama haske a gabansu in kuma mai da ƙasa mai kururrumai ta zama sumul; abubuwan da zan yi kenan, ba zan yashe su ba, amma waɗanda suka dogara ga gumaka, waɗanda suka ce wa sufofi Ku ne allolinmu,’ za a mai da su baya da kunya, Isra'ila makaho da kuma kurma Ka ji, kai kurma, duba, kai makaho, ka kuma gani, wane ne makaho? in ba bawana ba, da kuma kurma in ba ɗan aikan da na aika ba? Wane ne makaho kamar wanda ya miƙa kai gare ni, makaho kamar bawan Ubangiji? Kun ga abubuwa masu yawa, amma ba ku kula ba, kunnuwanku suna a buɗe, amma ba kwa jin wani abu, yakan gamsar da Ubangiji saboda adalcinsa, ya sa dokarsa ta zama mai girma da kuma mai ɗaukaka, amma ga mutanen da aka washe aka kuma kwashe ganima. an yi wa dukansu tarko a cikin ramummuka, ko kuma an ɓoye su cikin kurkuku, sun zama ganima, babu wani da zai kuɓutar da su, an mai da su ganima, ba wanda zai ce, mayar da su, wane ne a cikinku zai saurari wannan, ko ya kasa kunne sosai a cikin kwanaki masu zuwa? Wa ya ba da Yaƙub don ya zama ganima, Isra'ila kuma ga masu kwasar ganima? ba Ubangiji ba ne wanda kuka yi wa zunubi, gama ba su bi hanyoyinsa ba, ba su yi biyayyar dokarsa ba, saboda haka ya zuba musu zafin fushinsa, yaƙi mai tsanani ya rufe su cikin harsunan wuta, duk da haka ba su gane ba, ya cinye su, amma ba su koyi kome ba.